وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين amma ba'adu yan uwa masu albarka masu sauraron mu a kan wannan dandali mai albarka na sautu sunna europe barkanmu da wannan rana kuma mu da wannan lokaci yau rana ne da muka saba karatu a cikin littafin nan na alkaba'ir na imam al-zahabi babu shakka yau mun kai babban laifi na 67 littafi ne da ke bayani akan manya-manyan laifuffuka a musulunce yani saboda musulmi ya san su ya nisance su kuma idan ya san su dama ya ƙara sani kada ya je ya fada yani akan kuskure yana aikata wa'annan manya-manyan laifuffuka wanda Allah na iya kama mutum da wannan laifi tun daga nan duniya har zuwa lahira yau za mu yi magana kan alkabiratu sabi'atu wasittun wanda ke magana al’idrar fil wasiyya ma'ana cutarwa wajen ainihin wasiyya ma'ana wil kenan idan mutum zai bar duniya wasu sukan yi wasiya cewa idan Allah ya ɗauki ransu cikin dukiyansu sun ba wani percentage kaza sun yi ma wani kyautan kaza sun ba wani kaza amma ba a aiwatar da wannan wasiyan sai bayan me shi ya mutu ya rasu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan wasiyan shi ya halatta ka cutar da magada waɗanda za su ci gadonka ma'ana ka je ka yi wasiya cewa wani na bin ka bashi alhalin babu wani zancen bashi tsakanin kai da mai shi kawai kana so ka kyautata ma mai shi ne ko koko kana son ka yi ma mai shi wani abin alkhairi ne to babu shakka irin wannan wasiyan idan akwai cutarwa ga magada ka je ka yi mai shi wasiya sama da sulusin abin da ka bari na arziki to babu shakka wannan akwai cutarwa haramun ne a musulunci yana daga cikin manya-manyan laifuffuka haka kuma wanda ke cin gado misali cikin 'ya'yanka ko 'yan uwanka ko iyaye wanda suke raye bayan mutuwan mutum waɗanda a musulunce suna da haƙƙi cikin abin da mai ya bari su ma ba a musu wasiyya duk da cewa akwai khilaf tsakanin malamai amma zance mafi inganci wanda ni na fi karkata zuwa gare shi shine babu wani wasiyya ga wanda ke cin gado duk da cewa wasu malamai sun ce idan magada sun amince da abin da aka yi masa wasiyya. suka yadda su aiwatar da wannan to ya halatta to za mu zo dai mu yi magana a kai saboda haka na ɗan muku mukaddima introduction yadda za mu fahimci mai malam yake nufi a nan da ya ce wajen cutarwa wajen wasiyya farkon abin da malam ya kawo a nan shine ya ka ayan na alkur'ani mai girma wanda ke cikin suratun nisa wanda allah ya ce min ba'di wasiyatin yusa biha audainin ghaira mudar yani allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a nan ya yi magana ainihin mataki-mataki na masu cin gado sai ya zo yake cewa wayannan baki ɗaya za a ba su haƙƙinsu bayan an aiwatar da wasiya wanda shi mamaci ya rubuta mana wil da ya rubuta ya bari wannan wil din kuma ko wasiyar babu cutarwa haka kuma bashi wanda ya bari za a biya bashi nan ba wai ana nufin za a soma aiwatar da wasiya kafin a biya bashi ba ne a'a za a soma biyan bashi sa'an nan a zo a duba shin ya yi wasiya ko bai yi wasiya ba idan ya yi wani irin wasiya ya yi ya yi ma wanda ke cin gado wasiya ne ko bai yi ma wanda ke cin gado ba idan normal wanda ba sa cin gado ya yi musu wasiya kamar 'yan uwansa na kusa na jini waɗanda ya musu wasiya to za a aiwatar da wannan wasiyan kuma wannan wasiyan kada ya wuce thuluth shine wanted na ainihin abin da ya bari imma thuluthi koko ƙasa da haka za a aiwatar da wannan wasiyan bayan aiwatar abin da ya rage sai a raba ba magada saboda haka mu fahimci wannan da kyau abinda malam mahallu shahid a nan yana magana ne kan cewa ban da cutar da ainihin magada wajen wasiya duk wanda ya je rubuta wasiya da niyyar ya fifita wani misali daga cikin abin da malumma ma suka ce game da ainihin masu cin gado idan ka je kai wasiya ka ware ka ce gida kaza na babban ɗanka ne ko ko mota kaza na babban ɗanka ne shago kaza na babban ɗanka ne ko kaza ko kaza daga cikin arzikinka idan ka bar duniya babu shakka yin haka zai kawo ƙiyayya tsakanin 'ya'yanka na farko kenan na biyu kuma ka fifita wani daga cikin 'ya'yanka wajen kaso wanda ya yi karo da ayan alkur'ani da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa'un koda kana raye ne ko ko bayan mutuwarka bai kamata ka yi wasiya ka bar abin da zai kawo rashin fahimta da ƙiyayya tsakanin 'ya'yanka bayan mutuwarka ba kuma yin haka in ji malam yana daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda Allah na iya ƙona mutum gobe kiyama a cikin wutan jahannama saboda haka a kiyaye malam ya ce ibn abbas yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala e, ya halatta ma kowa daga ainihin magada abin da zai ci na gado yuridu ma a hallallahu min fara'idihi fil mirath yani Allah ya riga ya halatta ma kowa daga cikin abin da zai ci na gado saboda haka iyakokin Allah kenan da Allah ce wasiyyatan min Allah ma'ana abin da Allah ya faranta ma kowa abin da zai ci Allah riga rubuta ya raba gadon kowa shi yasa shi gado babu rigima wanda ya kasan wannan gadon shine Allah subhanahu wata'ala Allah ya ba kowa dalla dalla abin da zai samu wasu lokutan kaga an ba maza nasu ya dara na mata wasu wajajen kaga na mata ya ɗara na maza ya danganci yanayin yadda za su ci gado ba wai yadda makiya addinin Allah suke tuhumar Allah kan cewa Allah bai adalci ba Allah bai iya ba su suka iya kuma za mu ga idan an ba su dama nasu gadon ma hatta 'ya'yan mutum ma ba sa ci wani kaga ya rubuta wil ya ce gadonsa duka ya bar makare ban da 'ya'yansa ko ko gadonsa karkab ya ba wani kaza to wannan duk ba a magana a kai kuma wai mutum yana da right akan wannan amma abin da allah da ya halicce mu ya raba ma al'umma idan mutum ya bar duniya saboda ƙin allah da ƙin addini sai ka ga an zo ana ta babatu a kai da kuma jahilci game da shari'ar allah shari'ar musulunci shi yasa eh, Allah ce tilka hududullah kun ga kasan gado da Allah ya ce kowa ga abin da zai ɗauka kowa ga abin da Allah ya kasa masa bayan mamaci Allah ce to iyakokin Allah kenan kowa ya tsaya nan kada ka wuce gona da iri kada ka ce dan me kada ka ce me yasa wani ya samu kaza me yasa ni na samu kaza kai da aka kasawa kai kuma mai kaso ka ji tsoron Allah ka tsaya daidai abin da Allah ya ce kada ka ce ai wani abokina ne ya kamata in kyautata masa ko ko ku yi wani yarjejeniya ka ba shi kaso mai tsoka fiye da abin da ya fi cancanta la'alla zai ya dan baka wani abu ta ƙasa zuwa ƙarshe kamar abin da ke faruwa da wasu alkalai da wasu limamai da shauransu saboda haka Allah ce tilka hududullah yani iyakokin Allah kenan ya kamata kowa ya tsaya nan a wannan level ɗin da Allah aje kowa sai Allah ce wa man yuti illaha wa rasula duk wanda ya wa Allah biyayya ya yi wa manzansa kuma biyayya ya tsaya inda Allah aje shi abinda Allah ya bashi na gado ya tsaya nan ya gode ma Allah to menene sakamakonsa abinda ya shafi gado kenan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika alfawzul azim yani sakamakonsa shine aljanna aljannan kuma yani akwai ƙoramu da suke gudana a karkashinta kuma zai dawwama a cikin aljanna wannan shine babban rabo babu shakka babu rabo mai girma babu dace da jin daɗi da ya fi a ce mutum ya bar rayuwar duniyan nan wanda take temporarily ne ya je lahira wanda yake permanently kuma ya samu aljanna wanda a cikin aljanna a cikinsa ya'ani akwai abin da ido bai taba gani ba hankali bai taba ma mafalki ko tunanin wannan ci gaban ba haka kuma mutum bai taba ma tunanin bai taba kuma ji ba da makamancin haka saboda wanda ya kera ya tsara aljanna Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi tanajinsa ne ga mu'minai waɗanda suke bin dokokinsa suke masa ɗa'a suke masa bauta kuma suke bin sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai allah ya ci gaba da cewa waman ya'sillaha wa rasula yani duk wanda ya saba ma allah da manzansa wajen zancen rabon gado ya je ya bi son ransa ko ko ya ce shi bai yadda ba yani don me za a ba wani kaso kaza don me wani zai ɗauki kaza ila akhirihi kamar yadda wasu suke kuranta ainihin ba a yi adalci ba ya kamata a ce mata da maza duk sun zo daidai ya'ani a wasu wajajen da Allah ce lizzakari mithlu hadhil unthayain kuma akwai wasu wajajen ma idan muna bin eh, tsarin rabon gado sai mu ga mace ta ɗauka ma sama da namiji saboda haka idan za a yi magana game da shari'ar Allah sai a kawo komai da komai ba wai ka zaɓo wani waje kawai ka zo don suka da kafirci da munafunci na addini ka zo kana babatu game da addinin musulunci ba alhalin waɗanda ba su da addini kake da'awar cewa su ne wayayyu masu ci gaba ya'ani shirman da zaluncin da suke yi ƙarara babu wanda ke magana da sabo akan wannan saboda munafunci da kuma jahilci da duhun kai mu saurara Allah ce duk wanda ya saba masa ya saba ma dokansa ya saba ma kuma annabinsa wajen rabon gado to babu shakka idan an baka kaso ka ce dan me ko ko idan an baki kaso ki ce dan me dan me sa na wanki ya fi naki dan me sa na mahaifi ko ko kaza ya fi naki zuwa ƙarshe to Allah ce yudkhilhu nara sakamakonsa ya tabbatar Allah zai sa shi wuta Allah ya kare mu baki ɗaya barin shiga wuta saboda haka yudkhilhu naran khalidan fiha walahu lahu azabun muhin Allah zai sa mai shi cikin wuta kuma zai dawwama a cikin wuta gobe kiyama kuma azaba na wulaƙanci na dakonsa yana jiransa a cikin wuta Allah ya kare musulmi baki ɗaya ga saba ma umarnin Allah saboda haka kada a rubuta wil wanda zai cutar da magada saboda son zuciya ko son rai a ji tsoron Allah yana daga cikin manya-manyan laifuffuka kuma gado idan Allah idan aka zo aka raba gado kamar yadda Allah ya ce a raba dama Allah ya riga raba komai game da zancen gado babu wani rigima a kai idan an raba muku an yi adalci yadda ya kamata kowa ya rungumi nashi ya rungumi kaddar abin da Allah ya baka kenan ba wai a mai da gado abin tashin hankali yaƙi yadda ka san za a je yaƙi da shauransu a mai da shi abin gaba a mai da shi abin yani faɗace-faɗace ila akhir ma hunalik to babu shakka wannan ba musulunci ba ne wannan ba addini ba ne a ji tsoron Allah wajen zancen rabon gado bayan nan kuma malam ya ambaci hadisi wanda akwai zance a cikin sanad na wannan hadisin amma za mu karanto hadisin saboda fa'ida wanda manzo sallallahu wasallam ya ce za ka ga mutum namiji ko mace yana aiki ko tana aiki na da'a ga Allah tsawon shekaru sittin to sai mutuwa ya zo mai shi ko mutuwa ya zo mata ko ya zo masu su biyun yani sai ka ga su cutar da magada wajen wasiyya ma'ana su rubuta wil wanda za su kwashi arzikin 'ya'yansu da za su gaje su su je su ba wani daban da niyan cutar da 'ya'yansu ko ko cikin 'ya'yan a je a rubuta ma wani wil yani wanda shi yana cin gado babu shakka sai annabi ya ce wuta ya wajaba a kansu su biyun baki daya wannan hadisi maluma sun ce hadisi ne yana da rauni amma malam ya ambace shi a nan saboda a tsoratar da mutane game da ainihin cutarwa wajen wasiya saboda haka a lura sai ya karanta ayan nan da Allah ce min ba da wasiyatin yusa biha audainin ghayra mudar wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi hadisi kuma ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce duk wanda ya nemi ya hana wani gado daga cikin magadansa to Allah shi ma zai hana shi gadansa na aljanna to wannan hadisin ma an ambace shi ne saboda tsoratar da mutane yani kamar yadda kuka sani yana daga cikin ilmul hadis to amma babban malamin hadisin ya ce wannan hadisi yana da rauni a ƙarshe daga cikin hadisai wanda yake hadisi ne ingantacce wanda imam albani ya sahaha wannan hadisin wanda yake cewa lallai allah ya ba kowa haƙƙinsa duk wani mai haƙƙi allah ya ba shi haƙƙinsa sai ya ce mene fala wasiyyata liwarith babu wil babu wasiya ga wanda ke cin gado saboda haka ne malumma suka ce duk wani wanda ke cin gado ba za a yi masa wasiyya ba ba za a rubuta masa wil ba yauwa saboda haka dama allah riga ya raba masu gadonsu to abin da ya kamata a mai da hankali a kansa kenan kada ka cutar da 'ya'yanka bayan rasuwarka kada ka rubuta ma wani wanda ke cin gado to a nan malumma sun samu saɓani a nan wajen wannan bayani duk da cewa an samu ittifaki baki ɗaya an dace kan cewa duk wani mai cin gado ba za a rubuta masa wasiya ba sai aka samu saɓani kan wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la wasiyyata liwarithin illa an yasha alwaratha ko kuma la wasiyyata liwarithin illa an yujiza alwaratha babu wasiya ga ainihin mai cin gado sai idan magada sun amince koko sun aiwatar sun tabbatar da wannan abin sun yarda to sai malumma suka ce wasu daga cikin malumma suka ce ko da sun amince ya saba ma ainihin koyarwan alkur'ani da kuma sunna na ma'aiki sallam saboda haka zancen ma wai a yi ma wani wanda ke cin gado wasiya bata taso ba wasu malumma suka ce a'a in dai sun amince to babu laifi za a iya implementing a aiwatar da wannan wasiyar idan su sun yadda kuma sun amince da wannan wasiyan babu laifi amma idan ka nemi fatawata ba zan yi fatawa akan wannan ba ina fatawa kan cewa duk wanda ke cin gado babu wani zancen wasiya da za a rubuta masa a bar su dukkaninsu su ɗau rabonsu da Allah ya rubuta masu wannan shine zance mafi a'ala wanda na fi karkata zuwa gare shi kamar yadda babban malaminmu ibn Uthaymin ya yi bayani a kai saboda haka idan mun zo kuma mu da muke nan turai misali eh, babu kotuna na musulunci da za ka je idan mutum ya bar duniya ka ce wai a kasa gado a raba yadda Allah ya ce koko yadda yake a shari'ance a musulunci abinda na ga wasu larabawa da wasu musulmai suke yi a nan kasashen turai shine idan mutum yana da arziki sai ya je wajen notario notar kenan ya je ya nemi yani katibul adil zai je wajensa ya nemi a rubuta mai cewa 'ya'yansa kaza ne so ya nemi malami koko islamic center ya je ya same su cewa yana da arziki kaza yana son a rubuta masa idan ya bar duniya ya gadonsu yake ya za a raba wannan arziki ya za a raba musu gado idan aka masa bayani aka rubuta yadda kowa zai ci gado sai mai shi ya ɗauki wannan takaddan ya je ya rubuta wil cewa idan ya bar duniya arzikinsa ga yadda za a raba saboda haka shi ya sa hannu to idan ya bar duniya yadda aka raba gadonsa yadda ya kamata mutane a raba musu gado a musulunce tunda ya rubuta wil akan haka to haka ake, ake raba musu yawanci laraba na ga sun mai da hankali da wasu daga cikin musulmai suke yin irin wannan amma majority mu 'yan afirka wajen wannan bangaren ba mu cika mai da hankalinmu ba ya kamata mu lura kuma sai ka gama ana ta rikici bayan rasuwan mai shi yani ana ta fama imma matar ta danne komai koko yaro babban ɗa ya kwashe arzikin duka ya gaba kamar labarin da muka ji dai ba ma son ma mu faɗa yani kada ya zamanto <laughs> la'alla masu saurara ma za su iya sanin wane ne wanda ɗaya daga cikin 'ya'yan mamaci ya kwashe arzikin ya yi awon gabansa kuma ba arzikin yara ba ya je yana ta facaka da dukiyar ya bar sauran 'ya'yan da kuma mahaifiya da shauransu zuwa ƙarshe dai wasu abubuwan da ba daɗin ji to mu ji tsoron Allah wajen 'ya'ya koko magada da za mu bari bayan mutuwa a san irin yadda za a yi cikin kowane hali kake ciki idan a nan turai ne to ka san tsarin da za a yi kuma kada ka je ka rubuta wil yadda kai ka ga dama sabanin abin da musulunci ya ce to babu shakka yin haka kuma shi ma zalunci ne kai musulmi musulmi ne duk abin da za ka ka nemi ilimi ka tambayi malumma muna da santa kowane ƙasa a ƙasashen turai kowane gari walillahi alhamd Allah ya albarkace mu a wannan zamani akwai islamic center masallatayya da dama ka je nan ka tambaye su su maka bayani abinda aka maka bayani aka rubuta idan kana son ka rubuta wil sai ka rubuta akan haka kaga babu wani gardama kuma 'ya'yanka da matarka ka zaunar da su ka musu bayani da kyau na fahimta yadda za a fahimci juna in kana da abokanan arziki amintattu dukka musu bayani da makamancin haka saboda haka yan wa masu albarka wannan shine ainihin babban laifi na 67 wanda malam ya ce yana daga cikin manya-manyan laifuffuka cutar da magada wajen wasiya saboda haka ina fata an fahimci karatu da kyau inda muka yi daidai allah ba mu lada da ni da ku baki ɗaya inda kuma na yi kuskure Allah imin gafara ya mana gafara baki ɗaya za mu tsaya nan insha Allahu tabaraka wa ta'ala sati na gaba za mu ƙarashe ina ga wannan littafi za mu karanta babban laifi na saba'in eh, na ƙarshe kenan wanda za mu yi magana game da zagin sahabbai Allah yardan Allah ya tabbata a gare su to shi ma yana daga cikin manya-manyan laifuffuka bayanan da za mu yi kenan sati na gaba idan muna da yawancin rai barakallahu fikum jami'an subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik